To masu raro barkamu da wannan lokaci akan wannan maudu'i da aka ɗauka na maganan shaye-shaye tsakanin matasa maza da mata. Yanzu ina tare da matasa har guda hudu wanda za mu tattauna wannan matsala a daidai wannan lokaci. Amma da farko zan so kowanne cikinsu ya bayyana sunan shi da kansa. Sunana Abubakar Jaja na yawo. Ibrahim Abubakar. Abdullahi Samaila na riga. Fatima Musa. To matasa muna muku barka da zuwa. Malam Ibrahim menene dalilan da kake gani yakan sanya matasa su abka shaye-shaye? A to gaskiya akwai dalilai da dama bari in fara ta bangaren matasa maza. Matasa maza wani lokaci sukan shiga ƙungiyoyi na abokai waɗanda ba su samu tarbiyya ba tun daga gidajensu wanda hakan shi kan haifar da su shiga irin waɗannan ƙungiyoyi kuma wasu a inda aka tura su makarantu na suke haɗuwa da abokanai waɗanda ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba wanda suna shaye-shaye nan tun suna kyamar abin sai abin ya zo yana ba su sha'awa yana tun yana ba su sha'awa sai wata su ce to su ma bari su dan gwada to daga nan sai ga yaro rana tsaka ya fada shaye-shaye waɗanda ba su da amfani hakanan yanzu abin ya canja salo a bacin matasa maza za ka ga akwai mata ma abin takaici mata ma wani lokacin har da masu aure za ka ga sukan shiga irin wannan mugun al'ada ta ko kuma mugun hali na shaye-shaye wanda su waɗansu daga cikin mata su ma sukan sami ainihin samari ne waɗanda ba su samu tarbiyya ba kuma iyaye ba su sa ido kan irin samarin da ba su ga wane ne yake zuwa wajen 'ya'yansu to daga nan sai yarinya ta koyi mummunan hali ta hanyar ganin cewa kamar ci gaba ne burgewa ne da makamantan irin wannan Fatima kin ji abin da Ibrahim ya ce akan shaye-shayen nan da yake tsakanin matasa har ya taɓo ku. Menene naki ra'ayin game da yadda kika kalli abin yadda yake faruwa tsakanin matasa? Eh to a gaskiya yadda Ibrahim Abubakar ya ce haka yake. Za ka ga akasari 'yan mata da yawa sun sa kansu akan shaye-shayen nan saboda samarin su don ta na sha ita ma za ka gan yarin jayeta ya jata tana sha. Sannan akasari da yawa kuma za ka ga mata wata damuwa ne yake sa ta shaye-shayen wata kuma za ka ga haka kurum da sha'awa ne ta ga sauran ƙawayenta ko irin shiga wurin da bai kamata ba tana shiga daga nan ta je ta fara nata shaye-shayen akasari kuma za ka ga maza ne suke sai ma matansu na gida aure ah, wannan kwayan suna sha ko, ko wani abin mahede za ga sun sai musu sun kawo musu gida to a nan kuma ina ganin ko eh, cewan mazan ne suke koya ma matan auren shaye shaye don sun ga suna sha ai bari su masu saka ta a ciki ta mata rika sha abdullahi ka abin da fatima ita ma ta ce kai matashi ne kuma eh, na tabbatar kana yawo da matasa kana hurɗa da matasa me na ka ra'ayi to ni ina ganin na ra'ayin shi ne mafi yawancinsu rashin sana'a ne saboda a lokacin da mutum aka ce yana da sana'a ba ma shi da lokacin da zai je ya sha wani abu to amma an mutum ya kasance ba shi da aikin yi to zai ta tunanin zuciyar shi zai ta wasiƙa jaki ya rasa to menene ma yake ganin mafita a gare shi to saboda haka in yana da wani aboki wanda yake shaye-shaye in ya ja shi yau gobe ya ja shi tun baya bukata har wata rana zai ce kaɗan gwada ka ji irin abin da ake ji saboda za su wasu kan ma cewa wai kai ko gone wai sai da hayaki to duk irin waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa su ma abin nan samari su fada cikin shaye-shaye amma idan da a ce mutum yana da aikin yi to ba shi da lokacin da zai tsaya har ya kama wani shaye-shaye ko da yaushe yana tunanin ya zan yi in nemi abin da zan yi wa kaina wani abin nan abuka jaje na yau ya kike kalla abin to alhamdulillah kamar da sauran malamai suka faɗi a sun faɗi abubuwan da ke damun matasa amma ni a nawa ra'ayin iyayen wasu matasan daga ciki suna da nasu laifuffukan kamar yaya ne yawa alhamdulillah wasu su suke buɗe ma yaƙen su ƙofa ta yadda za su yi shaye-shaye kaman yadda bayuwar Allah nan ta ce wani ci da kansa zai sayo kayan maye a matsayinsa na dattijo ko magidanci ya sha a gaban in ya sha a gaban yayansa za su taso fa su ga wannan abin da mahaifinsu yake ubansu yake yi kamar wani abun arziki ne yake bari su ma su koya so ba wai matasa kaɗai ba ne masu zuwa makaranta muna da matasan da ba sa zuwa makaranta waɗannan ina gani da laifin iyayensu rashin mai da hankalinsu kan ƴaƴansu ya sa suka fada a wa'annan harkoki na shaye-shaye. Fatima ya ke ganin irin wannan shaye-shayen yake taɓan rayuwar mata domin ke mace ce ciwon mace an ce na ya mace ce ya ke ganin irin wannan shaye-shayen yake taɓa rayuwarsu. A gaskiya ta inda yake taɓa rayuwarsu shine da yawansu ba wai zancen rashin aikin yi ba ne mutuwan zuci ne saboda mene idan duk kika fita yau kika je neman abin da zaki ko wanke wanken kika samu kika daga karshe dai zaki samu abin amma da yake zuciyan ta riga ta kashe zuciyan kawai ta dai tana so ta fita ta je ta yi yawon da ba haka ba ta bata rayuwanta shi yasa take ta shiga wannan harkan shaye-shayen amma ba wai dan ta rasa aikin yi ba ne kuma ina ganin hakan wani lokaci ya danganci daga daman tarbiyyan tun daga farko wurin iyaye in iyaye suka ba ma ya mace tarbiyyan da ya kamata suka sa mata ido a duk abin da take yi za ka ga ya ta tashi cikin tarbiyya to amma kuma in ba a sa mata ido dole ne ya mace ta fita ta je ta ta shiga wani rayuwan da bai kamata ba saboda a wani lokaci ya mace za ta tashi tana nema don bukatun ya mace ya fi na ɗanar namiji miji za ta tashi tana neman wani abu cikin iyaye ba za su biya mata bukata ba da yake ita kuma already zuciyanta ya riga mace ba za ta fita ba ta fita ta nema ba a jiya haɗu da kawaye ta ga wannan kawan ta sa wannan ta ga wancan kawan ta sa wancan daga nan kuma duk irin masu shaye-shayen ne da biye-biye daga nan ita ma ta sa zuciyanta a wannan bangaren kaga ai an shiga wani rayuwa daban Ibrahim Bakar bincike fa ya nuna cewa shaye-shayen nan ba wai fa kadai fakirai bane har da 'ya'yan masu kuɗi cikin 'ya'yan masu kuɗin ma har da mata a cikin matan ma 'ya'yan masu hannu da shunin masu aure me kake ganin yake jawo irin wani abin kuma yaya za a shawo kan wani al'amari to a gaskiya abin da ke janyo irin wannan kamar da na faɗa a can baya abin duk gaba ɗaya ya ta'allaka ne akan rashin samun kyakkyawar tarbiyya tun daga gida sannan waɗansu kamar da na faɗa sukan haɗu kuma da abokanai ko ƙawaye na banza waɗanda su ma ba su samu irin wannan tarbiyya ba wanda shi ke haifar da haka kuma hanyar da za a iya bi a magance wannan abu matakai ne kamar biyu zuwa uku na farko akwai gwamnati kanta za ta shigo akwai iyaye da kuma ainihin malaman makaranta ta inda gwamnati za ta shigo shine ta yi dokoki masu tsanani ga duk wanda aka kama yana sayar da waɗannan kayayyakin maye domin in ba mai sayarwa ba za a sami mai sha ba shi kuma kanshi mai sayarwa wanda suke shigo da su daga kasashen nan da kuma irin wanda ake samar da su a nan gida ya kamata a samu hukunci mai tsanani ga duk wanda ya irin wannan su kuma iyaye ya zanto suna sa ido kan iyayensu a kan 'ya'yansu da tarbiyyansu da kamantan haka wanda kuma suke gidajen aure to ya kamata kafin ka ba da ka aure ka duba wa za ka ba domin waɗansu sukan ɗauki mugayen halayen ne daga wajen mazajensu sai ta ga idan mijinta na sha ba za ta iya fitowa tona mai asiri ba yau da gobe yau da gobe an fi saurin ɗaukan halin banza akan halin kirki sai ta fara kwaikwayonsa kenan ta faɗa shaye-shaye to ya kamata a ce gwamnati ta sa ido a iyaye sun sa ido sannan su kuma malaman makaranta su ci gaba da nuna wa ɗalibai illar shaye-shaye saboda takan sa mutum ya faɗa mugun hanya ta haukacewa da makamantan irin wannan mutum ya fada irin kungiyoyi na sara suka da makamantan abubuwan da ba su dace ba su zama annoba ga al'umma Abdullahi kaji Malam Ibrahim ya faɗi ɗaya daga cikin illa shine haukacewa. Shin ya kake kallon illolin nan da yake shaye-shaye yake wa a matasa sannan kuma ya mu shawo kansu? To, ni ina ganin ta hanyoyin da za a shawo kansu shine ya kamata hukumomin da suke hana fataucin miyagun kwayoyi. To dole ne a sa ido a kansu domin su ma kansu mafi yawanci a cikinsu suna yi. Saboda babu yadda za a yi kaje kama wanda yake sai da kayan maye kuma in ka kwata a maimakon a lalata kayan mayan sai kuma a kama kai ɗin da ka kwata kai ma kana sha to ka gani kai kana sha shi kuma ta za a ka zo ka hana shi to ni ina ganin ya kamata gwamnati ta sa ido sosai akan wannan waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara taɓarɓarar da abin nan harka shaye-shayen abubakar jajen yawo ya za a shawo kan wannan al'amari ganin cewa abin fa ya zama ruwan dare matasan da, masu hali da marasu hali da ƙanana da manya duk an auka kan wannan shaye-shaye ya za a shawo kansa. wannan kan babban al'amari ne a zahirin gaskiya sai an yi aiki sai an tsaya an yi abin da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi na goyi bayan kaman abin da shawaran da malam ibrahim eh, ya kawo na dole hukumomi su tsaya su mai da hankalinsu da wanda aka kama yana shaye-shayen da wanda yake sayar da kayan maye dukkansu a nemo a dokan da ya kamata hukunta su su kuma iyaye dole su tsaya su mai da hankali akan 'ya'yansu inda iyaye za su tsaya su mai da hankali akan jajensu duk wannan ma dokan za a samu sauki dole za mu koma baya mu koma akan iyaye domin iyaye su sun in kana da jaja ina jajanka suke kwana wa'anne ne abokansu ina suke uni duk dai ma'amalan jajanka a matsayinka na uba ka sun wannan duk jajan eh, a matsayinki na uwa dole ki san cewa wani hali jajanki suke ciki wanne ne abokansu ina suka je yaushe suka dawo kuma ina za su fita in suka tafi fatima me shawaran ki na ƙarshe shawara ta na ƙarshe shine iyaye su sa idanu sosai a kan 'ya'yansu gwamnati ba za ta zamanto ko da yaushe tana tare da 'ya'ya ba iyaye suke tare da 'ya'yansu su suka san inda suke zuwa su suka san lokacin da suke fita so ya kamata su saka ido su lura sanda ɗa ya dawo su tambaye shi in zai fita ina za ka a sa mishi ido in ba haka ba eh, daga garin wurin sa ido ne za su gane wannan ɗan faga ga inda yake zuwa ga abin da yake yi daga nan ne za su gane ya sa kansa a cikin wani hali daban ko kuwa bai sa kansa a cikin wani hali daban ba